ان الذين كفروا لو ان لهم ما في الارض جميعا ومثله معه ليفتدوا به من عذاب يوم القيامه ليفتدوا به من عذاب يوم القيامه ما تقبل منهم ولهم عذاب اليم Hakika, waɗanda suka kafirce wa Allah da manzanninsa, da za a ce kowanne daga cikinsu yana da milkin abin da yake ƙasa gaba ɗaya da wani kamarsa, kuma a nemi su gabatar don su ceci kawunansu daga azabar Allah ranar alkiyama, to ba za a karɓi wannan fansa daga gare su ba, sannan suna da azaba mai ciwo.